من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 wata ramadan 1432 na haɗin daidai da safashi da zuka da watan august 2011 a kalenda miladiya na mai كاتنا يجبيه كل من جفاضنا كذلك لقال وصية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى نحن درس يوم يوم يوم درس يوم كاتوشي قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في سورة كذا وكذا يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما وفي أنه وضع يده بين كتفي حتى حتى وجدت برد برد على مله على صدره وهذا الحديث لم يكن ليلة المعراج فإن هذا كان بالمدينة وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا وفي وهو في رواية من لم يصلي خلفه وهو في رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل ومعاذ وغيرهما والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من ثلثه أنه كان رؤيا منام مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم لم يكن رؤيا يقظة لم يكن رؤيا يقظة ليلة الميراج من وكذلك أسند الحديث الذي رواه آل الإبن حديث لمن جبه أنه قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في سورة كذا وكذا من ليتيتني تاتين سورة كذا لسورة كذا يروى من طريق ابن عباس ورواية أقول لك أبو وقال ابن عباس ومن طريق أم الطفيل لن يكون أم الطفيل ما تزيج على غبنانا وفيه دنيا دي سوشبا أنه وضع يده كدفت يقول بين كتفي لولا تساتانية فاتبوا بعوضه حتى وجدت برد أنانيري على صدري هذا وشوه يقول يبهوه شيخ الإسلام ابن تيمية شجان وهذا الحديث حديث اننا لم يكن ليلة الميراج نجف أرواجه شيخ ميراجنا فإن هذا كان بالمدينة لنجف أرواج مدينة وفيه لن يحديث وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عليه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح wani ne ya sanda su ba duba nima ne biyu da ya sanda su baya a tuwa gago. goga sun makaraja ilaihi a na ta ce ya biyu ba su shi wa kala ce gaga ra'aitu kaza wa kaza mile kazai mile kazai wa wa fi riwayati man ya yusalli khalfahu illa bil madina ne ga hadisin nama domin daga riwayar da ya haji sallah kuma a nemi sa sallan ba sai madina na yi ma'ana yin na ji faruwa ji madina wajen maka ba mun da ya gobe nan ka umar tufaili ke umar tufaili na wa mu'az ke mu'az na inda za a hashewa ne zarra limamu a wani inda limamu a tilmi والميراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم ميراج جفار وجمكة باتفاق المنجي ma ga noje ce da bai tiya lamarin na ba wa bi nafsi alqur'ani wa sunna kuma ga nafsi alqur'ani da sunna almutawatira da din mutawatira kama qala Allah ta'ala dan ce ce da kine ga da subhanallazi asra bi 'abdi bi ta'tu bi tabati sunna la wujuda bi yashina لا وجود الليل يشيء من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لو مسجد الأقصى فعلم يجي أن هذا الحديث تري حديث لنا كان رؤيا منام بالمدينة يوم مدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه كمنا وكون بشيء حديث نوعي يجمع وشكي ويدنا يجو فترة أنه كان رؤيا منام تدي إميدا نيونا مع أن رؤيا الأنبياء وحي فلدي إميا نباوي وعيونا لم يكون رؤيا يقظة وشكا فنولي به كقلوني بأنايا ليلة الميراج لوكشيا ميراجنا قال المؤلف رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين بعينيه في الأرض وأن الله لم ينزل له إلى الأرض وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر, فأغفر له وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بآل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا كبرى ما ما أراد هؤلاء وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إنصاح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم وقد اتفق المسلمون لله حقيقة مسلمي أي اتفاق جين على أن النبي صلى الله عليه وسلم إلي عليه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولكن شوي بأينيه بيبو بابوي في الأرض كموا وأن الله لن ينزل له إلى الأرض شيء نتيجة لقسم وشكيا وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث حديث مجد جبع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نوع دنيا حديث وجودا أن الله نزل له إلى الأرض ما شيء تأتيه كنا عليه تشيليه كنا بل على العارف في عارف جاتا أن الله يبنو عشية عرفة تيكي تصدع ألتو جيكوين عرفة موضوعين وفي رواية رواية مكان إلى سماء الدنيا تيكي تيكي سميجي كل ليلة يشندون بي tina ya buka mutu laifin a biyar a ga shi gansu ya karshe na baya kono canza manya da oni ba su ta za a faru yin inguwa من يسألني فوفيع ذا بمين ليه من يستغفرني فأغفر له ذا فغفر بمين تنجو غفر وثبت في الصحيح وعد ثبت وعد حديث صحيح أن الله تدع الله سبحانه وتعالى يجنو عشية عرفة ويتصبع وجوجي don zai fara fai wasu riwaji da wanda ce mai da sama yi duniya da yansa mai ji fai bagi al-mala'ika ce ta da sai ji alfaharikin mala'ika shi biyali arafa da zai ji arafa ne fai ya kum ce ta ga uzuru ila ibadi ya kinye lubar wujin shi a tauni shu'utan gubra a zaɓe ba mutum ya ja fiye wa rakica ja kurumba ma a rada haula kizan na jewo waƙar duhu miya ake gwani a al an al-malla yan biyu da laida da ninsa nisha bani da ci wani cizu da cizu ta tatayi da fensha bani da ɗan zazzaɓi nan kuma ba al'adu hadisi da zan ta ابن عتيق حديثنا مما تكلم في هذا العلم دليل حديث نجمج جبر تيوبل ade ga ne ya ga da mu yi ba ku yi je ne ta ne da guba mas'alan ba da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da miraji na wani ce ce ta ce wani ce ce ya ale ga ki ta ga wani shi la da ku ce ko amma bayani za a kuma tuba amma to eh, kin libana da tsakani yana na aisha ne da ba su da ya kwa na isa sallam ya su cuyi na wani miraji na ko ya na ba ne ga zafi a to da guba ba na zandore da jirai fari kiya ni ga daga mun ni ja da ce ce fari kiya ni zandore da libatin da tsohuwa ne ba ki ne ga guba ba na dare za ta ta kyafu na ga so ta ci shi shi shi ce su ci ne a alibi alibi za ta da kile sai ce kimbona yi jona abin wa ne jona ga ne laifin zai ya ce la da yadda na shi dai ba ba ga ba su fi je so ba ta zoga ka na alibi ne sai ce nan wani yankin bu ya gogo ko gaji kaza wata da kaza ce ci ga wani ya yi da wani a'a ya za a da ce ci yankin bu ya bane sama ba ci zantar da na maga da ce ci da sama ba na na zuwa ba ci ci ci ci a lokacin rijiyar wuya a ci ci a'a ma ya kulu kabira na da ce ci sun gogon gani biyu a littar jina abin da nasu ya dokto sarari da ke laukace shi da kin wani da so su yi gane ki halittuwa da na huta ba da na rubuta abu daga alkur'ani da so su yi gane da sai ta Allah tu sabbi isma rabbika ala ma za ka da rubutu ka da haka huwa aliyu al-kabir da so su yi gane da annabi sallallahu alaihi wasallam ne raje ba so yake zuwa ga za a tsirage ya zai lailan da mantu da haraki da masjidi a kasar da bai barat na hau da wani duri a wunin a yaki na musu zuke sanadi na alibi sa'ina a da ƙur'an ya zan ce ta alibi sanada a sama nan barrafa a wani mawu ilayi ce ta alibi sanada a sama rafa daga cikin mulukiki ila jajjefa da yan dinki hawo yanzu da yi zane bai ga alkura na cuciyin daga ba su yake amma ya ce a sai daga babu sai daga sama sai daga fito sassan ba alaihi wasallam ne yi ke don da ne bugayi ki ga wa ke ba ni ni ta da bana sai ke da sama ne da ake da duyi da zai shi ma da ga sai da bandoro nan ngayi ne ki ga wuce da walewa da yayin ne ya yayin ne wani nínú dídà bọ̀má gbogbo tó ti dẹ́ sọ́mọ̀ fún òun yìí òjò máa dín tó ti dì kàmídé àjà àṣùbá náà mo lọ́sọ̀tì ìṣẹ́wà lé gan-an mun yi gobe a ta ta fitira yanzu an ja na ga sai da sama na mallai da da ba don ta wa ta ni no sama muka ja ga wace da ban dole ne ce na mun ka ta dan bidina hayyar yana ga za su wani ba gida shahara jejin ka bul hasan la sha da alibanatu alibanatu an usul diyana ya bul hasan al'ashari dangane da makalatul islamiyyin wakti da musulmi ba da ke ji bayani ke maza bayan da abi zonin gan da risalatin ila ali sadr bita su buta ta ni na abul hasan al-ashari in bita su ju kan gudu ban da buta ta no ba bayani ji ya Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sabago da ya ga sai da ba doro ba nan mun ji sai jula mitwa mun ji hanafi jula mitwa mun ji mun ji kama za bai malikiya a ci ya jula mitwa muna liman maliki za a yi tiwa wa malu wani kai biyu wasu bida sai ta ji ta da harshe na wata biya wajibi ne dole wọ́n tí ọdún náà pé kí èyí annabi sallallahu alaihi wa alihi ba ni wale ga nan ji maliki ako mun ji to ne a shayara shi a ce ya zula da to ko na abul hasan al-ashari wa ga na wa ga da makalat islamin da khilaf musulmina makiya ga da risalatu ila lisabi lokaci da san mutum shi da kimba lokaci da mai bayan agba ce ce agba alabi agba sahada ko agba ta jina agba ta jin ta jina imamu ya maza a ji su kun ake ba hatta to ko abu da hasan al'ashari mai jini ya yaba nan ala da kuma sama yana da lana fi kayi nan ne yadda ke kawo jiyoyin da zane ga ma shi tijani ma biyu ma ibrahim kaula sai ci sama yau shaga za a bawa duwawun gwa duwawun wa kala rabbukum wa duniya ta ku ya ne jiblakum innal ladina yastakbiruna an ibadati fa yadkhuluna jahannama madafirin ẹgbogbo ọ̀gá àbàdó ọba ẹ̀rọ tó èkì kàkàrọ̀ ìbá tó ń kí káàkiri ro gàtẹ́ sọmbàmọ́ gàtẹ́ jí wọ́n ní ma gàtẹ́ jí ma gàtẹ́ ló bá zèjì jí túbù náà ma gàtẹ́ ló bá zèjì jí ìsáàbù náà ma gàtẹ́ ló bá zèjì tí wọ́n ní náà ma gàtẹ́ ló bá zèjì tí ẹ̀tẹ̀tẹ̀ ma gàtẹ́ ló bá zèjì tí ẹgbẹ́ náà ma wọ́gá tó èkì قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نجي وصلى جي أتوتي ومليه أتوتي غاوة وغاوة وغاوة أتوتي ya Allah wani babban za mu ci gudu san buya wani makon na da cikin koro in ga ajin biyu da ba tare ba ta da shi ne ya ji da sako da lugwa na amma wuyan wa wai bano nga ce sai wani ke duwa wacce na magana maje maje da mu yaji wai wacce ma je wani wa malo sabi su shi buba kan da sun ga lawa ya da kanu waje kanu la to ya wani nga je na wa da wace a je wani nga je a ji da a tura mutum ga je washi shi nga je washi ne ni rufu sabi su nga je a wani nga wa wa je to kushi ba ta wa je for humanitarian sake wa je gwai sage gwai za an mujibu ko mujibu zaifa ngo tí o dọ̀ láwọ́ ní kọ́ láti a rẹ̀ jí ní kálí ọ̀rọ̀ tó ti ẹ̀tún bí àrò gan ètò ìtì láàbù mẹ́ọ̀gájì owó sàkó bí náà dá àti ìràbà dùn ní àlẹ́ ẹ̀mẹ́jì sàkó ẹ̀mẹ́jì àdínà àlẹ́ mọ́mọ́dà tí ó ti dá àbẹ́ ẹ̀dẹ̀ olúyàwó ẹjì ẹ̀wọ́ báyọ̀ ọ̀dọ̀ ya ó ti tẹ́ ti lé ya shawo yàrá àbùdìmọ́ yẹ̀ṣáwì náà sọ́rọ̀ ya shawo sọ́kòrò aure da wuji da qur'ana wai na sai ya ne mai shawa fi ma wa ba sai ce ya zanu ci ba juwa bu ya zanu ci la juwa bu yo ba ji be la juwa bu ya ko ya zanu cha ki wa wo ewo ba du ki yo do ce ba ki do ce ki inna lawar razaku dul quwwati matin ki wa wo mulki ba mulki yo do ce ta ni bi suleiman ba ce ki mayu wanda ya fi mulkan da yan bagi a hali yin ba bi ilimi wa wo bayan da sai ki sai ki haka hali daga okura da bigni ni ma da sai ki je ilimi ji wa wo da sai ki asirin ruso bayan da sai ki agogo ga da shishi da ba duwa bi bocin gaci ko da wayin ko da kabari noci ko da zanoci ba ba da sai ci yanda yi wani sai ci da ci da wani ha da zaɓe san ba ta yani galu al-majmu'atu zabiya Muhammad ibn Abdurrahman Larifi ni sai ne ci cikin ganda ne ci da gobe ta batan gobe ta batan wuce da haka biki asibiti na asibiti yau ko na ga to ba na waje ba ne da kewa na cikin kewayo ومن تسنى من كيو بعد ويعجب ويعجب فهو كاسا وتانا بالنا وتجيجي أنا وتجيجي أنا mutu kuma su ce an gaya wa sa ga gari mai ciwo ne ga ji faruwa da ya tusa wuta wajen Allah su so ga su yi gudu wo da ku farga ba a dai gaza nan ga wani mutane ta da lokacin da ba su yi yawa jiga taimako da ba sai ce da hannun nufa a gana na dani don ke ga kagula dani wasa a dan launa sai ba su ma a dan lantin ba su ma a gato lafiya dai wato ya ci bude zama ritu don wani shi ni daga ta ba ta sai ci bude ya bi lafiya da babban sai ci ne ya zai lafiya nan yau lafiya na ba ta ta wurin insha Allah a da lafiya na náà a àkú àtúnṣe ya da ke ti náà lọ́rọ̀ a làṣà àlá náà lọ́rọ̀ àkú yòó sai sai sí sí ńlá tí wọ́n kú ńlá kú wọn wá zai lọ́sùn àti ẹ̀rọ náà lọ́rọ̀ àkú lórí ìdíwọ̀n fíkè fíkè fíkè fí fẹ́ẹ́ rayuwa ce a àgù làǹdẹ́tọ̀ sakuni àgù làǹdẹ́tọ̀ sakutun àgù làǹdẹ́tọ̀ sakutun àyàgù làǹdẹ́tọ̀ wíjì ẹ̀sọ̀ àdáhùn kí á di láti ẹ̀wá lafiya wangi ya ga da asibiti ne za ta asibiti gani ruwa take yaje sai su ga gaba ta nan ayyar da za su lena ba ta wuce idan zuya to jiji ba ta wuce sha lafiya ko ne za mai bi a mai na da ne ne bi za mu na ce ne ga na da asibiti ji nan ba nan a kuka ba sai kin shawa ne ga ne da bana su yi ci inda ci dawa na ya ta ya ce shi zaɓen da bayani na su yi da waya na sun soji faruwa kin sai su abun nonon zamani na ya ce ne na yi fatan fai faibari ne ilori na ce da haji kare da yi lasu guda ya ne ban ka ce bai mutane ko eh don ba na gani su ne wajen ɗaya eh, ne a shafe da mu Ìdáàbò ń dáná, èyí jẹ́ náà. wunye wuje doro àti bílé gàgáàrù nínú tí ní wọn pé kí ìsẹgbẹ òfé nílé ọ ìfẹ́ kò ṣẹ̀ka padà kí àwọn àbí ẹ̀kú ṣẹ̀ka padà kí àwọn ó tàà ń dísá wàhálà ní ó nìgbà àtúntún ìdí àdá wàhálà yìí ìdí ìtùnú ìdàgbù kàdúnà ń yá ń bà tó ó jẹ́ da kanu da wajiya wa ga dawa ni cha da wabiya inda ke da shi inda ji haka ko da gajiya idan do dole ja nan ya ji giya ya dani ke da shin gobe da ga su tiya da ga su da shi wani inda sa ga sai ne daga wani tiya shi wa wala bincike wasu da zai mutum ya gudanci sai ci ne gaji abuwa ne gaji abuwa

tẹ̀lé wace wacce wani wacce hannunai turu wacce nan za su ta ajiye waya ga nan inda wa abu da maka wani nuna da inda yi guba rayu kuda nke je mutu ba ta tashi a wannan ruwan ne tsanin mu zaɓa ta daga kuna sai cika bugan waje nan plato eh, sai da gosu ya ci je cikin waya annabi ibrahim alayhi salam don jin rayuwa don gaya tamanin da don gaya sai yi wa ku yanzu ma ku kuma amma nun ba ko da ibrahim ya ce kenan ta ce ta jayau annabi zakariya alayhi salam wa to ku jibe jibe in wajibi in wa ku gaya amma ba ka wani da sai ciyana sai ci zai zuma goya sai ci ayau. da bugu ga shi wa kawai ba da ramu sai ki mai da waye wani ga ga ya wuce na waye wannan waye ki ya ce ta mu ga ga ya wuce na waye wannan waye ki ya nan waye ji ya ce ta mai yadda wani waye ki ya ce ta na a kawai bai ne ga ke ni no process no process ya wuda ce wọ́n gáyọ̀ pàdé ṣéèkì yóò wẹ̀ bí ìpàyẹ̀wò tó ṣéèkì ṣéèkì láwọn sọ̀tìdì àwọn ṣéèkì wíṣù kánú ti rẹ̀ láti exam káwọn tó àgọ̀ rẹ̀ ní kánú oúnjẹ ya ya? wọ́n ti bàrúwà wọ́n ti bàrúwà ni nígbà tí a ní ilé tí jíjà jíjà tó fẹ́ gbàdúrà tó ti tó na lẹ́fẹ́ exam náà. ke ya so su na kanu to ga na daji makin nan to ga na daji rekodin nan to ga na lufu kwamfuta ni ne ba an ga fata e fata mutum ci biyo e ma ba sai ci gungun ba yẹn ló ti rí àti ẹ̀jí faruwa kéèkì àjùgbọ̀ ń lòtí rédíò tó àjùgbà náà kí ẹni tó bá ṣe kíá. gẹ̀rọ ló ṣe kí ọjà àtẹ́lẹ̀ bá ń lò ṣe láti exam kan ẹ̀lẹ́gẹ̀ wùrà kí ẹ̀. wọ́n ti tó ṣírí yẹn kárí wọ́n fàyà kan wíṣẹ́ náà ọjà àbẹ̀ tútù àgá wọn á yí wọn àti èyí náà kí á tó bẹ̀rẹ̀ wá yí. ẹ̀kọ́ ni yíyí méjì faruwa ìlú mai da lanke wuce azugan wuta ta sabu ba mugu lanke su ba mishi ba a ce a sai su ji nike buwa a ji ne ko kube ko ne ji labara ka labara na ga tuwa exam da da da ka zo da ya wato ki wajen mi da ni ni da ya pass no wallahi ne yo ene da sauki ko sai to no ke examiner ke zai ta ko shanan ke lecturer to ni to sile le ka ni pata ani to sai ki yo sai to di wa da da no sai ti mo ga mi sai da ni da ya ji karo ko no wa múlá imáàtì tó jẹ́ àmì ìlú. Ìwọ́ni, ìdẹ́fẹ́ tí wọ́n ti lẹ́nu gbẹ́mi tí ó yá yóò ìzọ́ sàkè èyí ti hàn àgbẹ̀ bí ìní bí ó ọ́ àná ọ̀sọ̀ bí ti di èwo. Kí ló gbó? Gádà sán bá mọ́, gádà jí wọ́tí mọ́, gádà jí túbù mọ́, bùkátà ń dòrò gádà lè jẹun yàtọ̀ èyí. Ṣé ètè wo? Ṣé ètè wo àdúrà ẹ̀ especially a ya tsofin guwa ya karshe kai back especially wasu ya kofa ke samun ya ta fashi da mutu abai ya tsara mazan ya bane ruwaya ci ba gane da kadar ya fashi da mutu abai ruwan da ci ke daidai ga wajen kufu guwa ya karshe ruwan da ci ke daidai ga wajen kufu ya wuce ko kogo ya karshe ya shi ni ko shi da wuce ko shi da wuce ko shi da ko shi da wuce wani ko

sun yi rabba na, na, ko na, ya aljanna wana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana ko nan na, min al-khasirin ce ki fadiya annabi annabi dawud alayhi salam fa takfara rafi'an wa ana rubo fa takfara rabbahu ji gafara lo ba sai tuni ji kina ka kula dikin sayan da ku ba ne ide da daga wani nangi shi su jini da daga wajen wane ne ba ta yin naji da ba ga fara gangani da su da yi da je da wata da tare ne da shi tu da su ci fadi wata ci maka yi da ta ba za mu ci go da ya wa da ya ma wasu kwa fadi ne ko ga ji ji za mu ci wa ji ya so ya so fadi wa za mu ci be shi ga yana uh, wa ka ba na ka kawo shi mafi dan dole ba ne ta kwa faɗi wani eh ba diga shi ne zai ta bi tauri da gogo ba ga fara wa mutu ci ga lo ga ne didi ne mu ga mu ci ne ji ga lani to ba mu ne ta ji ci gogo ba ga fara wa ci ke la hadisi be tiya ce ce shi ce ce ta ba yuji lo ne ya buya da sai ko ce ce me ke ti fari da bai ja ra ko nan sai ga malaika ji e ci yuji ne jodana ne fata adabi e ci aja kewara bi ci aja kurunga gafara ni ce ce wo kewo dan ya huru wani ce ga ce shiga mu fayin da yayi kamar la alaihi wa sallam ga man da naga jihadi falan ya fuso lan ya khab wa jaa ka yawmi wala datu a da wanci gaje balike kuna gan da ummu nan alhajj mabrur laysa law jazaa'un illa janna haji ne da allo ma jinje na unde ga bandura ta aljanna hadith ne da lafi min shaban قال المؤلف رحمه الله وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدل تبدى له رب على كرسي بين السماء والأرض غلط باتفاق أهل العلم بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء الذي جاءه بحراء في أول في أول مرة وقال وقال له اقرأ فقلت لست بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارئ فأخذني فغط فضبطني ثم بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ale da egere ba man gina ga wa kabiru wuya kai da yoga da ta bata mamul minnati ga ga ga wuya ya shara ki ga ga hadisi iya da bugu ala to da bi mutum ya tamri da wa kazalika su ga ma rawa ba'dhu ina tashi ya mai gobe an annabi sallallahu alaihi wasallam jadi annabi sallallahu alaihi wasallam lamma na nazala min sira'i ka kuna ne sa sallam ciji daga fatai jirayona tabadda lahu rabbuhu ala kulliyyin bayna na samai wal ard sai ci wani lawon sakiyan alkuruso tsakanin sama da ke da ya ga irin na fa galakun bi tifaki ali ilmi bi cikin ya kudu ya bi tifaki mai jibirin bal ladhi fiha ina to ta da hadisi jona an alladhi tabadda lagu al malak alladhi ja'a bi israil ke da zalla lamin yuni cili ne ngai ngai biyo malaika ne bi san ko ne rayo ne fi awwal marra lokacin mafari na wa qala lahu ce ga ikra ba فقلت لك بقارئ لم يجد عليك كاتنا fa'akazani ku jagwasu ne fagwasari ku ci ya ba wai hatta balaga miliya jihar har su ba guna ku fi zai da ruwa da kawo gana sun ma salin shi ya wuya dai fa kala wuce ga ikra ba fako ke don su bi ƙari'in ga ungila ne ba ka tunani fa a haza ne fiya ba su ne fa zasta ne suke yi ba mu hatta balaga ne ne a jihar har su ba bulu wasu sai da kan wani ji damuwa sun ma sanin su ya mu ya ci ne ta kala ce ta ikara ba باسم ربك بسنة يجيو يا الله جف لك اسم جالسنا خلق الإنسان من علق اسم جالس هذا عن تين دقا فجاسس جانكو اقرأ لا وربك الأكرم تيجيو دوا تيجيو الذي علم بالقلم اسم يا بايل نتبي القلم هنا علم الإنسان ما لم يعلم ولا يدري هذا عن جيل هذا عن جدي في الدوانا قال هذا حديث دندو na bebe awa gan anibi sa san na bebe awa ce ki faminu lawa anibi sa san da san mai jo anibi mai da ki ba anibi bi ne fiti mutum ne sai ke na hadisi ji ba daga da na anibi ya ci ne malaika jibrilu kama da anibi sa san da aiki jibril da wasu ya ci jana ne malaika jibril yau da ga fafi sauke san san uku san ga fafi ba ta wani jiya ba shi sama wasu girgiji malaika jibrilu kule yo ko malaika ti mu gaba won fe la ne ba na won ye bo ke wi a gaba won fe la ne na won ye bo wi a ojú ọ̀gbìn gẹ́gbà bẹ ní etí ètò ìrìnàjò àlítà ní ẹ̀hún gájà àlítà ẹ̀rọ ayé tó lẹ̀ gan ọjà tuntun tí wọ́n bá bẹ sún ní etí ètò ẹ̀nà wọ́n jìnnà ta wasu ya ba an yi ilimi don gani bi alkalan yi nan mai ya ba an yi ilimi ya nan bi shugabana ba ne da aya na jiga aya ya mutu an ya kai ci ne ya alkur'anin nan ta ki a ƙarshe na kan ina cin wasu ma alkur'anin nan hmm? Tuwa mai? Eh? wata ku yau mutu da fi yi lalla lai aya kashe na ciji daga alkur'ano na ko dole ka yi ba goyi zaja nasrullahi wal fath sai ka yi make su ba goyi ayatu riba ayatu riba sai ka yi make su ba goyi ayatu daini yi ka yi make su ba goyi ayatu alkalala amma ya ka ga ko ka ga wajiyar واتقوا يوما ترجعون فيه filan ba daga wasu da shi ko ku fata ne ba ga giya ga illa man rahim rabbi illa kabila kenan ko za ki ara za a yi ma kuma ki zaku je naku wa mumta mutane ku ni mace ko rabbi da ku islam dina manya ya almuta ko ku ne ya kali ta ki ko tafsiri ko ulumul kurani man bai ne za ku ta ta na gaggan ga aliyo ma kuma ki zaku je naku za su wasu mona da na kaga wacce da sarari joro ne gobe ne ga kuma da kadare fi kana ba ba wani ka mu ya jira wala ku kaya da ya da biyo na gbogbo wa ne gan mujale ma kuma su ba su yi ba lafi ne mace ko da su lafi mu islama ba ra yi jin so ma ko na ta yi ko ya fili قال المؤلف رحمه الله فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبين أمشي سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحرائي جالس على كرسي بين السماء والأرض رواه جابر رضي الله عنه في صحيحيه فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض وذكر أنه ذهب منه فوقع في بعض الروايات الملك فظن القارئ أنه الملك وأنه الله وهذا غلط وباطل وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق وفيه أنه وفي على على صخرة بيت المقدس كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم وكذلك كل من ادعى أنه, رب أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة لأنهم اتفقوا جميع جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت وثبت ذلك في مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وكذلك روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم وجوه الأخر يحذر أمته فتنة الدجال وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت حتى يموت فظن أحد أن هذا الدجال الذي فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه ولكن الذي يقع لآل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويكين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو, مما هو, هو على مراتب كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بجانا فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من نمجأ يما فارنا كبيا النبي صلى الله عليه وسلم كي يما فارنا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم هذا آخر شيء ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه جماعته يحدث عن فترة الوحي وشيء بساجيتيا لوكتنا و لوكتنا لا وكتبيتينا قال انتهى فبين أمشي كاكو نجي فبين أنا أمشي حال دي جسد داسنا إذ سميت صوتا huwa da ya yi farafa turasi ku ci ke cin wule fiki sai zalmalakun da zai ja a ni bi tsirai jali suna alaƙa sun yi bai da sama yau ƙaunin malaika ne biya an kawo su bai raya wani wanda na wace ta ce ya so ta kane son magangani da ya ci yi rawa wa jayirun rabiyar lawa wani fi tsayani jayir ga gube daga za ku biyo umarnin sai bukari ganin miji muslim wane ga aya fari ga zaune ko malaika na mai ciwa ya biya na bashi ne biyo? malaika jibril alaihi assalam malaika wacce maga alibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wuliyo bana ma kawai a alibi na wuri irayi garu irayi mawaje falal langoci da da kayi na zai zaga da maka ko don ga ziyara da. ɓankunan kira idanu irken na sun ya ci ila ke na ara gina wani gina ɓankunan rayo ya fuga fuyin ga gina ciwa ya ne da mutum ya ji ya tuwa yi ba wasu ya kai ta ji mutum nuka ce ga asu asu ta su mai a nan ina wani ɗaukar da ara bi ẹba ẹ ti kí o ba àbí ẹba ìrí àwọn ìlànà tó ẹba sùlù kò ọgẹ́ ti kùn jẹ́ lánàá sufanci sufanci na mai tsara bai lamitu na maza bayan abu mankurin hallaj lawai lamitu e bayan a kai da gaji sun ke lamitu batiniya zahiri da batini zahiri cikin akida batini suluku tasawuf maza bayan zuwa bai lamitu tasawuf ba maza bayan abu mansur alhallaj e wa generally waga koya kan sufe kenan a daga senta ba na sufanci ya classify into tunan ko a da madarasa ya abu mansurun hallaji ko a da madarasa ya biyo ya abu hali al-ghazali saboda ta yi da biyu sufe kenan sufe da da gangani da sashi ya sufa ya ji amma ya gaya ko ibn arabi ya mutu madarasa al-hallaji ta nuna cibi ya ba mutu madarasa yanzu abu hanibi al-ghazali ɗaga zama gada maka wa da bankunan rayi wada da mazir dubla fini wa da ba kazan wa da ba kazan ne ba ta inda kiyayen inda nasu kowani ko hadisi na ka tuna ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuciya fa akhbara anna an umale um, ga dan ce wata ga ne kin ki babu ne dan ki ya wato fudu ya ga wani dadi ban ko ne rayo ban ko wuci dana dan ce wata ma da ke jilibi ina ya jina mun yana da ya kuda ya ke da shi mutum da wani mutum da waje ita kawai ya kuɗi ba ga mu rasul biyu kaga ki maji kaga ki maji da su ta ta ta wannan, la ki ya a gwannan jiji kazan jiji kazan kawai ga ga wa da ku duk ne ci akbaru makka nan ba gware in ba gware ne ai man ga mun da aje kai ya ne ba ta ji da zumu ja ke tu da kasu da za da ga ke godo wajen ne ya lo maka ne ke ga ne ga ba ku maka wani hakan a cikin ba minhu umar ke gida ya so da ga wajina ka ko ba da waya don ya ne ke da tarihu sallahu wa wa ne da ke min da da mutuna da ne ba ka da su da ba shi da daga ne da حتى بقي لأننا لا يقول الشيخات الكتب فالدولوجيا مصدر ساعة قالوا بكى سامم من دخل في العلم وحده فلد وحده فرجع لك عطوه راسي عبدوكي من دخل في العلم بلا شرك فرجع لك العلم ما هي من يعلم خرج بلا علم لا من راسي وعيد وعيد دينيا bana da yawa ki kasu gudu ma je manya nan kan da bani zuwa kan yi ya shiri ba ya kusa ko yi ma yi ba ne na wani da wani ya ga na majina da wani wani ba ya fata da kasara da mun da da shi fa ira shi wani malaika wani ya yi kamara zai da dole da kuma daga wani malaika da wasu da na kira wani ne ìbáfà nínú àti àdámọ̀ta ìlú ìṣèwádìí ìdílé wọn lè

ودي yana zane da kasara ya kasara da kai ji ba da gamu ba wani da kasara na zoma ba na kai ji ba da gamu ya mu wani da kasara na wani da fata ya kasara ne da kike so ba da gamu ba ya ne ne na mallaki ne nake gonan waye da zuwa larabcina bisa da tsirrai da taɓa na bisa ne ya zan wannan missionary amma da larabci wani missionary yake ci na zan mujanna ji shi zai da ta fi bawo missionary ne wo ne wasu rijuwa mai wani zai yi ba kawo ba su zuwa ka advance da yi ka advance da na yanga da mu wani sun ne yi ka advance da na yanga da mu amma ke ku yi da ya ku da ya ne sai da ke zai sai da kun fi yi ni lokaci na lokaci har da ne neman from time to time advance da yanga da ne da ne da yi yi da yi da ne da yi da ẹnikẹ́ni àdìyẹ àdìgbà àdìgbò nàìjíríà ní ìfọ bẹ̀rẹ̀ àtọ́ bá ní ìlú ìṣe ti nàìjíríà tó gbé káàkiri fún àtàkàrà ìjà bishiyar kaza sai ke bishiyar ya bari ke bishiyar ya bishiyar kaza ya bishiyar kaza kun haka haka yau ba ku ji ha ta bi kalli da wani yake turanci ba da ba ta ya za mu ji wani biyu cikin abula ta kongu da su ne a tare da turanci amma ya ne larabci sai da yake ji ta wani kusurori din nan da ke kusurori da aka sa ta ba na ba idan ne ya ji turai shirin sa a faruwa ba zai abin da ba mun hannun da da wani buwa na ba da sai ya gwan nuna larabci ne ciki kalimar ne ki ji wani ma'ana kamar a ga wa guwa na ma'ana nan wa guwa na ma'ana nan hasanatun batilu ko a garar sai ki zulu da wani mutum da bada ba da jilla anna kulla hadisin sun aka ake da kwallo ya hadisin zuwa A ba ta wanda ya kan nan nabi a sa a sallar barbaran bauji a ilai fil na ga ga sun na ga ga sa sallar ya zai ciye kin wani وفي طولة يجب أنه نبلغ إلى الأرض وعبتين تعطيه الكلمة أن رياض الجنة يقطها في الحج bàtàjì ní ọ̀gá ni ẹ̀rẹ̀ tó kó bàtàjì ẹ̀ láti ní ọ̀gá ni ẹ̀rẹ̀ ake adam a jiki ne da yadda ya da wani wani mana da haƙi ba wata jiran wato wasu yi an na wuce a nafa a haƙi magarini ko a zai zai ta kuma su mai magarini da ya zafara da ne bikin da jiki da ya ce shi ko ke bo ko ha za ka zai bin ba ne ga mana bittifaki da ma yi rufi ne mun hali da ake so yi ne ittifaki ya mai musulmi to mun yi ta mai da rana waka dalika kullu man ya'an da wara rabbahu bi yi qabla al-maut ba do ne ba ta kana nan da ce ya ga mun tun da ya kuma hawo ina fada wa ta din zuke ba ta hali kuma wanda ba da'awa ne ga manu da yake fati ya alfi da ba yi wannan kullu ne a ga ne ta ce ne to sai ga nan ga ne wannan ne sai ba da ba ka tara al-haqa ne ne ce shi ni ke so magana an tara a baya duk bare ta wuce abu bi biyu zuni karu ni an tara Allah alfa bare ta wuce ko sama da da Allah ne, ko ta kai wallaila sai da ta ya ta ce kai ne ne kai ne ne ne bi da bani bani umayyo ne, ni ke sai da Allah ba da ba ba ne, ga alaƙa shi ba su ne biyu ne, da ne, alwalibi ne, bawa ne, ba ne, yi ne, nan ne, na mai yi duk alfasha alfasha alfasha alfasha ne mana za a ce za a ce ya nuna ne kai iya zubilla Ìjọba ọ̀gá mi jọ. Ìjọba ọ̀gá mi jọ. àgbẹ̀ làwọn ti dájú ní bá bá dé sí àgbọ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ tó gbé. lọ́wọ́ lòun náà gangan sọ̀kọ́ dé ìlà ìlà ní ìlà ìlẹ́yìn rà lónìí. káyọ̀ sẹ́yìn àgbẹ̀ náà. ni a nabu ga gwada a sunna mutafa ko jami'u ba ta yi tufa ku bi ala na adam ne mutum ne da ya rarrafa bi a ne rafiya ta ya huda da ne mu ga shi ne su ne bi ne ya su ga na su ga jani da ne ya ra hadu ne kuma rabbu ta ya huda ba to da ne mu na ne su ga jina musa tó ń jẹ alẹ́ ni mo ń ta alẹ́ ìtọ́lá mo wá lórí ilé tó ti yé ewé ti yé ìjọ tó ti tó ti ńlá tó ti di ẹ̀dá. Bẹ́ẹ̀ni àdínní àwọn ìlú ne tó ti da gbogbo ne kàrẹ̀ lẹ́ntẹ̀rẹ̀ àdínní wà lè yá wà lè ní ìjẹ̀wà bàtí mi ní ìjìnlẹ̀ tó fẹ́ẹ́ ní ìsẹ̀kọ́nà bàtà ló sọ pé bàtà láyé. Báwo ti lè ṣiṣì? Ká sọ́nà wípé ní ìjà ká sọ ibi tó lè ṣùgbọ́n ìjìnlẹ̀ díẹ̀ wọ̀nyẹ́ tó ń lójó ká ṣùgbọ́n ìjìnlẹ̀ láì rashin ya fi lilla daga rashin da ya fi na kai ko ga ne mun yi ne ya era rabo ji ai ne yi mu ba وثبت ذلك في كلمة النبات بتاعت في مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر الدجال تكن عليه في الدجال هنا قال هنا واعلموا بدك جري أن هذا منكم لن يرى ربه حتى يموت بان دور بن يبنى نسيت هنا سورة هذه وكذلك رؤيا هذا hannun da bi sa sallan yau ce kuka hadi ya gori ya yi ba a sa sallan yau da ta kayan yi azimu in mata ho fitnata dajjal annabi ya wo na a fitnata dajjal luba ya bayyana lahum annabi ya bayyana أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت فإذا الزور منها وأهل سوى نسيت يأخذ أجهد إلى فلا يظن أن أحد أن هذا الدجال الذي هو رسله بل جند بطيقا دجال من مولد على غير ولكن الذي قال على حقائق الإيمان من أجمال المعرفة الله إن هذا الضرورة بيجي بحقيقة إيماني ويأتي ويأتي بالقلوب بيأتي ومشاهدتها ونمجي يمينا وتجلياتها يمن بتجلي لكننا هو على مراتب كثيرة لما تبكاكعي قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام فقم جبريل عليه السلام موسى عن النساء يبلو بلونا قال نعم مثال قال أن تعبد الله موجود يعطيك كل لك تراه دير فيك هنا fa'ilar ta kuka a wakari ne wani rata ta da su sai ki sai ki wani a ne ki san lafan da mutum da ja ne ko wa ne ba zai sai na ta zai da mini matsala na arabu kun yake wa jama'ai Allah wa ayi wa gidan biya ki wa nan matsala yi ba da jali da ki ne sai ya ga ka so ji ibu ki da ko دجال هو أسياء دجال إيه نيجو دجال يوم أكثر من كفارة هو دجال أكيد وكل غاب بده جال أكيد يوم ذلك صلى الله عليه وسلم ذلك فتنة هنا fitina da ya a daga ya goma mu wata fitina lafiya daga ya kwa mu fitina lafiya e eh, gonna ba mu lafiya ba mu ga da ya da na kan kuma mu kira bal waga ce ira ko tuli fitina da kenni ila kanina ira ki na kenni jama'a na mulu da shi ba mu ga ba alam da ibrahim da rabbi ga ba zai ji da ga manana wasu ya ba ba ta معبد ne. zai matsaya ki da ya musa zila nan ba ku a ciwo iraq ba ce wani wasu ne ke ga da ta yi da ba ke da shi ne iraq ga ce wani haura da ku iraq Me ke na ki a cikin sai na Usman ne yanda ko sai na Umar ba iya ba cikin Iraq ne ya ba ki wani a cikin ba na ta cikin ne Iraq ne ya ga ba ki ga ba ki ne ba ta akidan jami'a ya gudu tafiya ne da ko bai wuciya da ko ni wuciya wuciya ya ga shi an ci bai wuciya an ci ke siya ne niyyar ko kuka ji na wakilanci a tashayyar kuke tiyajo niyyar rasu kan gida sofanci shi an ci jibina kuma na kewa zudanci zudanci na na jibo kisuna da kewa kiyan shi wasu sofanci ga wani ke goci da aka gani ka zamani ne mine ya jina ki contribute immense da ya fi jijiyar jama'a ta kafi da wani iraq fitina ya kuwa jama ga fitin shi ya tata demagogi shi ko bai wajo iraq hajjaji yusuf bẹ́ẹ̀ni àfẹ́kà sí yìí bẹ́ẹ̀ni wọ́n àjẹjì rà ayé báyìí jẹ́ ìwé ìjìnbà náà yóò bí o ìrà. ìrọ̀lẹ́ yìí sáà jìnnì yá àtàdé ìhásẹ̀n lèmọ̀ ọ̀rẹ́dà fífi rà ti mílẹ̀ àtàdé wọ̀ títẹ̀lì. wọ́n mọ̀ ṣe lóun hasan ala salman abu ubaida in ba ta yi ta yawon da ya fi da ya shafi arziki har da za a yi mafi da har da za mu yi ku har da za mu yi ku na amerika na lura wani ميراث التي يفعل المسلم ويسرع بالشعب وحد الكشاف تهذيب الحقل فما شنو ميراث جدل كان شيء يجي ميراث ميراث يوم الدجال عشان عشان دجال ما قال لك يا yahudi sabon ki tawo da ne yahudi ya su ha ni ga ga kin baki a da ji ga na yi to da su guri sa da jahilin zai zai a nan samun ba da da sannan wanda jami'a ya ta jalibe ne da jalimai jalibe ne eh, ɗaya da jami'a jalibe ne sai so aljanna da jalibe ga iya na sai so da jala da kuma buji ne da gaju da jala da kin dole goyi gwaga yi sai gidda ido na da jala zana mawa sama kawo ma ta madina da mala'ika ga sai fau fitina da jari ne fitina ta kai yare a ga sai a ga sai fito a nan ga bin da fa sai fito cikin zai da tsoyi lafafe na jama'a ne mu a gefe da jari na fitina ga zaru ne ta hajji fitina da jari ne kuka da jari da wuce amma a nan yake ba ta ne gidan da ta da ta ala ya da za a ya da ne a kan sha al'umma da ne al'umma ba ni da al'umma ba da ke ya da jali madamu amma da ke ya an ke ko da ya fara gidan da jali yo imani ya gogo tangidi ya gogo gidan su kaji kí àgọ́gọ́ kúkú jẹ́ pẹ̀sì káàkiri kí àgọ́gọ́ àti ọba àdúrà tó ètò tó lè fi kílẹ̀ lè jáde àmà àti kílẹ̀ lè jáde kílẹ̀ fún ìyá àlejò náà ṣé na gashi ya ta yi kin da Dajjali ke sai labarin da Dajjali a gaza don yi ce

فإذا كان إمامه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان إيمانه وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ولها تعبير وتعويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم وقد يتجلى له من من الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في يقع في الدنيا وربما غلب احدهم ما يشهد ما يشهده ما يشهده قلبه ويجمع وتجمو حواسه فإذا لو رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم في المنام أنه منام فهكذا من العباد من يأخذ له مشاهدة مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تثني عن الشعور بحواسه فيظنها رؤيا بعينه وهو غالب في ذلك وكل من قال من العباد المت وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين إنه أنه إنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالب بذلك بإجماع أهل السنة والإيمان. جاء إن شاء الله. لو وكجر المؤمن ربه في المنام yanzu wani mumini ya sai tuye na na ke su wani mutu na buɗa da ke sura da kakai na fadar imani jini jini gurgurdan imani da jini bai za ka da imani shari'an lan yarahu illa fi suratin hasana imani zai wangi wa ni ya sai ta ke sura wangi bai za ka da imani nan sun imani maza jini wa ma shi imanin wane ne ba shi da je imanina wa ruyan banani sai na sai na mai da je nona la hukun bai ruya a jika su ya kazafi hukunci wa da da da da da da an gira mas'ala wata ne da da da da ke ke da mana da da ke ke ne mas'ala ne ciyo na da sunne ji a jikin a ga da jikin gudu da cikin ne ba shi zai zuzu to da dai ne ya ne a ne ba daga ne ne ne na wani jiya to da wani a gona shaitan ne zai tsomi ya amma za a ce da ne ya ne bi za a ne mazan mu ne ce wala shari'a ta ne jiya da shari'a ka zuwa wa a ne mazan ka zawo jiya ka kuro ale mana kaba ina ka da wani ale mana ta mutum yo ka zauyo ale mana ale mana fati faida yi faida yi da ja da zan do ne ga zuwa da da ka zana wa to a su ga ji wani a a ga ji ga shi ne kuma shari'a ne sa sannan ce ta ga ni ale ma kuma su lafu ji lafu wa mun ta ne ku ni maki gurabi su lafu islam dina ko ta mutunci gunyani e gogo ne ga addini zamani a ne biyanan wa ga addini nan na dandoro hagu ya labiye dandoro hagu shari'a da da biyan nonon ya na biye ya ni ya ka zama na ma ya ce da ga ta ma da halin manama ta ma munamata mani ya ma da ma za a yaƙi halin manamati da na jina bil muna da kulji mata ga wasu da ga da ya فبقى نجي وجه مسلم شبه فنجي مصدر من المصادر يعتل كبوة أنا المصدر يعتل في الآية يا القرآن بحديث ناقة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وسلم هو جلال أبو ولا تعبير من ثم فسر وتعويل ko da tawili ma'ana wanda fasara da ma'ana ne ma biya min amsalin magruba lila ta yake ne ne ga Allah da da loye misali ya ce kan shi na kai da ji da wai ne no amma ji da rai Allah ba sallan ya ga dan ne ne loye ne na wai mafi wala ko ya ko ne na yi sun ga kuma ga nan ya ga nan zai wani ji bai a mutum ne ne ga gina amma ya ga ne ne ne na mai ya da su to ne bara ya na sai to ja istiaza mu dikiya mu dikini lumuta wato la ka to ja ba insha Allah ta ne wato ala kun dondo a tsawon wani a kuri ba da nasi sai ya ji tsaya da ji faruwa ya zama shi ku biyar tsarkar shi yi bayan aizan mu da ruwa na biyar ma ya fi lalla yi sun mana ne da shi ya da zanabe ne ne mawa da lalle na sai ra da kan da yi da mayar allah ta da ne da ya zuwa da shi ya yi na zanabe ne na zuwa na wasu gina wani ne kamun ke za a yi shoto da ya zuwa sai ma yi shi in bane ya wani faruwa wani faruwa ne gbàgbé ó ti débi òsì òsì òsì débi family gbà àti débi kàdáàgbé olóòsì nítorí ti àtúnyẹ̀ díẹ̀ wọ́n ti imagination ẹ̀dọ̀ ne ti yíyọ rẹ̀ wọ́n ti wọ́n yẹ kí ẹni tó lágbára ní kúrò àlẹ́nà ne ti àyè tí ìrìnàjò sí ẹni lọ tó tún lọ sí ẹ̀rọ àlẹ́ náà. Ìbámọ̀lá ẹ̀ka àjọ níta ajé àbùrù ya àlẹ́ ìgbà wọn ti ń gúnlẹ̀ láàyè a àlọ́ gúnlẹ̀ nìyí. àbí ìlú ń tún ìdílé ṣe tọ́ ẹ̀yìn àti bí àbí ìsìn náà pèlú ń tiẹ̀ lọ tó lè pa ẹ̀rọ tí gbogbo náà wà lọ́nà ń kúgbó. Wọ́n di ọ̀nà ògbó balẹ̀ tí a jò ṣíṣì ìgbégbé gbẹgbẹ jì etí gbé fi àpò dáwọ́ àtàtẹ̀ ní àgbẹ̀dẹ̀ ọ̀dẹ́ àlejò wọ́n ti ìgbé káàkiri wọ́n àdàbí kí ọ̀dà an ji ga da shi da zubu mun ji ayi ga daga yadda a cikin magana da ishe na ta gaji da iya sa ce ki ci a da live da wajo mun yi tabai dai har da ki yi sati wani abu ki a lita da dubu mun yi ga to ka nuna wa mun jaji da ke zage musu ke ci ruwan kaje ka jalla na gominan hasaiki ma ya shaɗu da kan biyu ba duniya ko na tsata ya kuma bi faruwa da rubda ma galaba a bi ma sha ya fai ma sha ya kan dubu ba na ta hajjin zuto ne ya sufa ya ga kuma da asali ko da kuma ya asali ne wani na ne wani ne ilimin ne ya zuyi wata wa hawa su za ku yi mazugun yin su ya a jima an na wura a zalika bi a ilai rasu da ni kai ne ya ko ne ne ne ya guba bayan hata ya sauki za a faya na ma'ana umar na abu sabi ne ga shi yadda su ne hannu ce da na wafe na wa ce, ne da bayan na ni lafiya ne na zaune mu da alaƙi ba ce wasu minu biyar wasu minu ta gado wani ba ruwa ne mutum ya yi bangon ne ya yi lauƙin na so ya fi ji mun ci a wani na.

fa haka zalila ibadi aka ga daga tun da ya jibu ta nabu man ya su da lawo mushahadatu ba da tun wa dole mushahadu mushahadatu su kalbiya yayin ba ko wa sai imaji yana ci da ya muni tagribu alai har su babu nan na gafu gana hatta su fili ya ni shuhuri bi hawasi har babu ne na wa ke shi da gaba ya ko wuye ko wuye ko wuye ko wuce sina ko wuce da فيظن فيظنها جاتيت إذا تعطي إليه رؤية بعينه وليه بيجي ولا يجوز هو غالب في ذلك على علم كل وجه عشان وكل من قال إن العباد المتقدمين فعنده أن هذا ولد يجيني كأخوي بعد أن يجب غلاني لنا أو المتعقد من قبل جاذب لنا فإنه رأى ربه دولة سيد bi ainera ibe tita tuina wa zalika bi ga mana da nan zo yi yo bi yi ali bi ma wajin ba bi jima'i bi bi ya sulaimaniya wa ne gan tarbiya masu za su ne wala ko shi da da sai da samu sallani to yi ne ne shi fitaji ya laita sun wani alkar na nan sa sunan libi nan amma ta ne shi ne kan ya ji dubi biyo wani da da na kwayi da da ayi ne wata maza da ku ka shi wa kuwa maza ke ku so na maza ya guda ne kundo na Allah Allah Allah Allah Allah Allah ga wani shi ne to da da tuwa shi shi na kawo egwa week ko eya week the child miracle ba ka yi wasu bo yanzu yan glucose na gana kuma na lo alaji ya ne wa yanzu yan glucose na gana kuma na suku wa lo ka mutu yawa to ne ka gwada ba na kuma ba kai wa ma ga ban gwada ba mu wace ne mu ci alawo so amma daga ne ya yi function ne na ya wuce na wasu ìfẹ́ẹ̀kùn tó ya àlá àlá àlá àlá rẹ̀ na lókò oúnjẹ àwọn bẹ́ẹ̀ náà a ẹrú yìí ìṣe àkéde ìmáàdì náà lórí yà àlá òṣùmọ̀ ha náà lọ́tà àlá ẹ̀dà ńdọ́ ọ̀gá ìdílé àti ìgbà tó gbogbo yìí ní àlá ni wọn a sáábà ọ̀gájú náà láti láàmú lókè. ìwádìí nga daga yin ba mura bai gaba nawo sai bana zamani ya abu ya abu hamid al-gazali nga ya silahati ya al-fanawu as-sahawu al-yaqzatu al-manamatu kaza kaza maji adda in sulu bi ni ne ta so ko tun daga yin ne in je je da nasraniya Ẹgbọ́n gbọ́dọ̀ àdúgbò ìdíkà gbọ̀ngàn wò ní ilé fẹ́ẹ́ tiẹ̀ náà tó jọ ga manzo hila na gaba kawai yana yake ka kuna ali sallallahu alaihi wasallam na miraj nan gune sai tuye ka tuye sai tuwa yau ne ko mai mace ne ka da ya gudu ya ce na bare ga gire sai mai ya ci sai ka tuwa gurin nan ba zai ka amma ya ke sa jama'a su ne Allah ta'ala ya ce ya kafu za a zo ya kafu ji so kafu ci don ya ci kafu ba kan da ne ya ba bene na ku gafi a ta ba da yin zuciya Allahu ala kun kun ban babu ne kai kun yi ko ko ne gane da Qur'an mun ga ko mun da Qur'an ya karanta ne ne ki da إنما موجود لك تبدأ تقول ما لم من يفعلون لهم كبير مع الجنون غير مسمى فلما يصير له يعبدون تجي من رسول الله في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزل ربنا إلى إلى السماء الدنيا suna yoga yin yin sai ta da sai ga za wa da mu na za wa ga fara da yi da yi su fadi suna yoga da mu ne da yi ga ya yi nawa في جسمان بالاستغفار musamman ta da yi lokacin mutum da ba ko ya ba ni da nan muna da yadda lokaci wani gaskiya da muhimmanci sarauni na azun na za ku gani masu da da sai azun na wajen su zandu wa wanda su ka so masu azun na ta sai kuma masu bana su a yau na bayi musamman lailatul qadr na ganin ya addu'a na Muhammad صلى الله عليه وسلم كان قال له دي ابو علي كده ما ما معيش وما نجي لما لو كده ده بدنا كده لازم كده ما في يجي ما في ده طبعا انا مش يوقع تبقى في ده اللهم انك عفو تكريم تحب العفو فاعفو عنا واذا اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا فعليه عندنا ابوانا وغيره بس لما نبي بدون malamin tijokin da yin shekara da dai a zakarin dai mun lakuta ka da kuma ya ko a zan sun ke shi na muna laifin ya aka lokaci wani gaskiya yana je gida fitin na wajen da mai ga bukata ya gafara lumfin soci na kafin ma yi gafara ya soci ya laifin ya sa gaza ya so yanzu ya amma idan abu ya ba in zaune za ba ka wajen da bara mai sai shi kuma ne da kirki na biki lokaci zamani na biki zamani ke kirki zamani jiri jama'a jira ni a nan alaga mace ya ga kuma gani da gafaran sai shi ba za su lokaci sai na in ga ku sai za shi shi na ga kuma ba zai ko da don mujile mujile ki sai ta ni wallahi ga musamman kabo kabo soja wale ne ya fi lokacin ga da ga da ga ne lokacin da ban to mali na sai ki wa na yau da mutu biyu su walai ya sa yanayi da ba na mai duk zangon da gafara musamman wanda sai ya zumbi da musamman duk lokaci ka zunga da aiki sai sa lokaci ke kan na fafa bai da an gada ni lokaci ne na gaskiya da kirki ne sai ne da lokaci na jibana walai da rafara ko kuma yake fa ne ya wani yi kokari ne daidai da canza na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne daidai ne ko kuma da tabbata ba a jisa da ya bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman ma sai da yake faru sai ga galibi yanzu wani jama'a da mu dike mu da Allah ne zai ja alfa da gangan da da ne ga istighfar nan yana ai gina wannan ko ya miki da mun da yake in mun ke da sai da istighfar ya sai da istighfar ma da ga bayan da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne shi ne mara ne da ga zangoro ga buji na ma yi da yake ni da imani na da ga buji lahi na alfijiri ya da shi ruji ko kuma zuma su babu nan da za ka cikin lojin shi na zama shiga da hajjali aljanna wani lo ya shiga da na shi na da ka ce bin shi na zai lo ko a ne da yannan je labarin ne daga ya bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma dole za a je zai ci kwata zan ciwo wani wale kwalalo yana sai yaya tabbas mun zuwa saboda zan kusa shi ba nan amma wale da na tafi daga ba annabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam in zuwa ba yake shaka da labarin shi ba nan ko da وقال ابن علي تيجي مثل بين كي لكن بعد اسمه sai da ya buta gidi ya bai wani jiga a gokiyo da da shi a fara ya da jiga laifi gidi ma a daga waga fara ta ko tuje ko fara ya mu ban ne in ga yi ku ta ya yi ne yi wata yi ga fara gini kana da daga duk da na Allah da gaba da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai da ga sai you liman da guda su sayi fadihu istawtaran masira e ga fa wuri tabbata ya ran dole ne fa ne ke ne labe tu arabe labe ta tu dun zuwa ne su fa Allah tèmi ni wo sàáfù ní amúlẹ̀ látàlá amúlẹ̀ ti bèè ní ṣe bá mi gbàdé ń lọ nàkàtà náà gbàtàlà mi gbàtàlà ń pè é yẹn mo ti fọ́ sọ́ra ní bọ́ọ̀ alábẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bọ́ọ̀ amúlẹ̀ ti bèè rẹ̀ àti ẹ̀ má là àmọ́dù. ní mẹ̀dínà tó nù láàdé mùsùlùmí àbúrò an rage duka ne madina zai ke filamu sai a cinya na ake da mutum su ma lafi ta hannun jinnan a ta shekula da mutum tó alẹ́ ní wọ́n gan ọgọ́ ìṣàkàdá ń ti bá tún bá wọn láwọn kò tó tóbi wọn ló dọ̀ ló tó ló yàrá ń lè fi káwọ́ oṣù ẹ̀rọ náà rí àlejò alásàkàdá ń ti tún bá àti kò tó tó tó àmọ́ ẹtún bàmí dáadọ́ náà á wà á tó ẹ́ ẹtún bàmí dáadọ́ náà á wà mi ti yẹn ẹgbẹ́ yàrá mi àmọ́jẹ́ ìyá àjẹ́ àmì ti gbọ́dọ̀ àyè àyè àjẹ́ àǹkùn àgbọ̀n ilé àjẹsẹ̀ tó àmọ́ nínú fáfẹ́ gbọ̀mọ́ ní ìlú tó wà lẹ́yìn kí ìdìbò mẹ́mọ́ ẹ̀jẹ̀ mẹ́fẹ́ ìgbẹ̀jẹ̀ mẹ́bọ́mọ́ fi ọ́ àtàwọn àlejò náà ìwé lọ́jọ́ pé àlejò náà wọ́n nílò àmì muhammadu sọlọ́lá àdìsọ́lá ní kíndà àlejò yẹn làbá ní ayé máa nì bí àmì ìdílé náà ń bọ́ lábẹ́ lọ́nà ìdè wọn máa kí ti tán sàn wá tàbá ti tán sàn àlejò ń bú kusun na muke kun kun jin muke da wato wato to ale da ci da mu wani da ga wani da alim ne na in ga ga kada bi kun ga kada din kun ku ya in ga ga wannan to layo amma ga da sun fi mato a to to ne shin ni no ga ga ni to fi ana inda ni ne kan ni da rayo mun ga no kun ga dago da tun da yawar wallahi da ku bai ku amma ku da masu sun wallahi wallahi wallahi ya gwa ya ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ni da da dai ne ma wuwa dan ni ne ne ji faruwa ko kana wuwa ke tafi na tunan gugu na wayan da ya nuna har mun ga jin gai don wayan wu ta gun zai ga yin wai albar lafisu a ga ga yi wata allahumma fashha ke tunani ya mu ta so ale da nan sakwa guni wani ko amma sai ibu su dai ne ne ne da yi zuwa ne ne da yi ne gaskiya bandora za a jura ta ne ga gwani fa kai nan sai da bai ji tunanin da yake ka ta yi gufa to a ne ga bai ne mai nufi a ganin da ibada ndo ba da da labiya da su da da ke ne da da no ma ce muna mido Muhammadu sun nayin da kita tun daga lokacin da guna nan ko da ya tsare ga inda ya kurafa duk wani zai zaye ko kina da zai bai mai yin da zuwa zan ko ba yi bai bai no bi tun da ni ce ya ce ba kai da yi inda na fata ne laga da wa kan wannan da dabo in nan da mun nan zuwa nan sai da san ya gaji a eh sai na kai da ni kai da mu kin to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam go ga ne no no na wani shi da wa ke sai na mu bi da na na mu je buri na mu ga ke asaya ma mace bila yi wani daga wani ka zo ne nan ne no ne na mala tun daga jabun no annabi yakub kan annabi yusuf da daga wani da mun ne ne no kiba bugu no la ta kusutu riyata ala ihu wa sita fayi kiji ne da ka faida ba su ne wannan ya jiyo da ya jiyo da kun ji sai na don saka na mu da ya jiyo na ko kada sai nan na ba a jima a mutane da ke jiyo mu ne na ne mutum man ko sun mun ce ba dan kan wuce mun ce ile ne na babule na ya ne wuce ne ne mun sa ne mutum ya ji daga babu su a to mai yayo na ya ba ce ba na ake ake na ne ne nan gode na na mutum kuma ya ga daga babu su ne ya ta tani a ne mutum da lo wala mun da ba ta bu da kin da Qur'ani ya labari ya alamu ya so annabi zo da rabin ne na mai na wange wa saurace ne sannan ka dai go je boya ko ka dai mu da Allah ya mara ko no o le me wani ko ne ga amma wa dai ne ji ko kuma ko ka samu kuma in ba wa dai a duk ne ki gobe ne ruwa ki da dai e na wa ne da ne le da na so ce da hadu ce ni don ne a ruya ala rijil ce no ala rijil fa'irin ma lam yu'abba fa inna ujirat wa saqatat ko kuma wa waqa'at in na no le da so ce na Allah go ne da ka ga Allah wato ma don wa in ta ji faruwa amma wani da san gumi mutu to sai ji faruwa ya ga ma ne da yin laji da mu ya da kiya ba an shiga ke da san yi da ne ke da ne ke da so saya ko cewa ke da san yi ba san yi da ke ni da ga tawo wace ha da mu ale da wa wace wa wa la gun ya ni mu ma take go ji ta fani ne to ale da ki da go ni ya ga ni اللهم من يصير لما قد يمين نجي يصير لا نجي دونا ودي أعوذ بالله إذا كان ويسي عز أعوذ بالله لو باتوه يزمتونه ويوغاد يعني وتكفنه وعليه شيء كما جاي لنا وعليه أدي كاكو إليه نوع تسان لنا وغني ودي فرزبا ذا مسكو وعليه وصولة وعصولة جنزو إنما من محمد الله ونسينا روجي ونجا فون غير ما من ولا من غير من wajen yi mutu da haka idan mutu a daji yi ne da kan don da na idan da lalmi ne da kuri yana marin da gana ko gani na insha Allah ya جاء في كل باب إجابة عليكم Thank you. alaikum assalam alaikum sa sallan da ya zaga nan na ana mai yaji ne yaji fadin da yaji da ni ne shi fa na rajin ba miki aza daga bashi tambo da yake aza da ba yake yin jojo wani da da yake na dubu ne da amina so mata wasu da jani da mutum da mọ́sáàgì mọ́ngàdé ní ti ṣe gbùsù lọ́dẹ́ náà mo ti ṣe kápágù gbùsù láàrú látàkùn ìṣe ìlú la sáàgì méjì kó mo ti ṣe bàbá lórí ìlú ìlú àmọ́ ó di gan-an àdéhùn ilé ìdí náà mo ti tẹ̀tẹ̀ báyìí gan-an lápẹ̀lú kànáà àyíká tó àwọn ìgbìlá ilé ìṣẹ̀dá mọ̀jú أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه وغير ذلك àìsàn lórí lórí tó lórí lórí láyé ìlú àdúgbò ìmọ̀tìláìka máa ti ní iṣẹ́ ìmọ̀ àkàlẹ́kà lórí káwọn àdúgbò ìmọ̀tìláìka máa ti iṣẹ́ ìmọ̀ àkàlẹ́kà wọn bí kìí tí wọ́n tí wọ́n tó tó èkí lọ́pẹ́ títí tí ìzọ̀ wá ní káfùlẹ̀ dàgádà kí ìdènà lórí ọ̀nà ìjà àjẹ́ àwọn àdúgbò ìmọ̀tìláìka máa ti iṣẹ́ ìmọ̀ àkàlẹ́kà ìdùkúta àmọ́ nípa pé ìgbà yóò dún àlè ń ṣòro àlà wa lọ lọ́pọ̀ sẹ́lẹ̀. Ìjọ ìtàwọn ọmọ báyìí wọn lọ nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n lóògbé méjì ṣe lójú àgbẹ̀ méjì. Wọ́n ti bá àdúgbà rẹ̀ ní oṣù nínú àyànfẹ́ náà. Àwọn tí wọ́n lè rán àdúgbà rẹ̀ káàkiri fún òfin àdúgbà rẹ̀ ti dáhùn. Wọ́n ti mọ ẹgbẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe máa ń.

ya al'ambiya especially sai ke ta buya zunubin na ci especially wasu nema jifo nubuwa yau ne wa ta yi ganna wa jiwon galagi kama amma a jiyan jide da kuma ne mai jide jide ya ne biyu su a ga yi a ga yi ala su da gbogbo a san mace a yau a da da alẹ́ ìyá àtìlágá àyè àmọ́ àjùmọ̀tì náà ní kàfin ogún káyín gbẹ̀yẹ́ ẹ̀yẹ àlù ṣíṣe bá ní mẹ́wàá ẹ̀kí ọ̀ wọ́n sì èyí kàfin ogún àmọ́ àgbẹ̀ ló ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ yáyí wọ́n lọ́tọ̀ àlùmọ́ mo tún fi bí wọ́n lọ́ kìtàbù wá sí ṣe ṣe kò lè fi láyé dípò tó lè wà ní torí ìyẹn fẹ́ràn ó ẹgbẹ̀rẹ̀ gbẹ́nà ìdúnwàlọ́ wà fàájẹ́ mọ̀rọ̀bọ̀wọ̀ صغرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا نبي ادم يا نبي موسى ما اني قتلت من النفس فاخاف ان يقتلني لذي جاءت هذا نونا سيد من ذاتي يقود وجهي سيد سيد من يسير وصول وصال ادكاتلين وصيدة الله اعلم